daidai da 21 ga watan julai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 65 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin al'iraki rahmatullahi alaihi za mu tashi a inda al'imamu al'iraki yake cewa al-musalsal ya ce musalsalul hadithi ma tawara فيه الرواة واحدا فواحدا حالا لهم أو وصف متن أو سند كقول كلهم سمعت فاتحت وقسمه إلى ثمان مثل وقلما يسلم ضعفا يحصل ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصله malam ya ce al-musalsal hadisi musalsal shine wato hadisin da aka samu bibiyan juna a cikin isnadinsa ko matane da abin da ya kama da juna daman shi at-tasalsul din asalin ma'anar shi ittisalu shay'i ba'dahu bi ba'd fi sifatin muayyana shi sa yake cewa silsila silsila kamar da ake cewa silsilatul hadid wato sarƙa ta karfe kamar abin nan haka kamar yadda yaƙin da ake cewa tu salasil saboda rumawa sun haɗa ƙafafun junansu da junansu mutum goma-goma ko dozin-dozin don kada su gudu misali to abin da ake ce musalsal shine a samu bibiyar juna wata siffa a isnadi ko a matni ko wata magana ta lazumci bibiyar juna a cikin isnadi a cikin Hadithi, sai a ci mashi al-musalsal mala ya ce musalsalul hadisi ma tawarada hadisi musalsal shine wanda aka samu tawarada fihin riwatu wahidan fawahida wahida halan aka samu masu riwaya sun gudana ɗaya bayan ɗaya tsakankaninsu sun gudana halan akan wani hali na musamman halan lahum aw wasfi matnin ko sun gudana akan wata siffa da ta shafi matinin hadisin aw sanad ko sun gudana akan wata siffa da ta shafi isnadin ka qauli kullihim misali a ce kowa a cikin ya zo yana faɗin sami'tu ya zama isnadin musalsalin ne bai sami'tu kowa da ke ba da labarin cewa yake sami'tu ko cewa yake yi an ko cewa yake yi akhbarana irin wannan siffa fatahad ta zama tayi iri ɗaya iri ɗaya da iri ɗaya wa qasmuhu ila samanin muthulu an raba hadisi musalsal zuwa kala takwas muthulu wato waɗanda suke su ne a kan gaba wajen shahara al'imamu abu abdullahi hakimun nai saburi a cikin ma'arifatu ulumin harith shine ya raba su zuwa gida takwas amma daga baya wasu malamai kamar ibnu da kaikin al'id a cikin al'iktirah yana cewa ba su da iyaka ba za a iya cewa ga su ba haka ibnu kafirin shi ma ya faɗa a cikin eh, iktisaru ulumin harith na shi shi ah, a ah, ah, malam hakim ya kalli wato muhimman aqsam ne ko kuma na zamanin su yace wa qallama yaslamu da'afan amma kaɗan ne yake kubuta daga rauni shi musalsal da can ana samun masu inganci kuma har ana kallon shi daga cikin fa'idarsa akwai cewa yana nuna lalle an yi babti an kiyaye asalin matsala in ya zama mutum ya kiyaye cewa wannan hadisin da aka bani shi malamin ya yi dariya ko malamin ya yi kuka shi ma in ya zo ya yi dariya ko ya kukan ko ya ce malamin ya gaisa da ni shi ma sai ya gaisa da wanda yake ba wato bayan kiyaye lafazin har an kiyaye yanayin to wannan tana eh, ishara zuwa ga ƙarin babtu to amma daga baya sai abu ya juye sai aka wayi gari maimakon samun babtu sai aka yi ta samun rauni yana lazimta shi kamar yadda sakawu yake cewa wa kadin akasa al'amuru fa kallama yaslamu musalsalu min ba'af aka samu al'amari ya juye reshe ya juye da mujiya da wuya ka samu wani hadisi musalsal wanda babu rauni a cikinsa garin ƙoƙarin tabbatar da wannan tasalsuri ɗin ya tabbata sai wani ya ƙarya ko ya kuskure ko ya rafkanuwa wato ta yi a cikin isnadin akwai tasalsurin a can farko amma na baya ba su ba don wani ya zo ba da labarin sai kokarin ya nuna cewa ai duka kowace gaba ma haka ne to wannan ya da gaskiya abin da ke haifar da raunin ko kuma su shigaltu garin neman ta sansuri sai a samu matsala a cikin matanin hadisi. wa min huzu naqsin bi qat'il silsila akan samu kuma wanda yake samun naƙasa a tauye a wato wannan silsila din akwai ta a gaba ta farko ta biyu ta uku daga nan sai a nema a rasa sai zama babu a wasu gaɓoɓi ka awwaliyatin kama hadisin musalsalun bil awwaliya wanda kowa zai ce wannan shine farkon hadisin da malami na ya karanta mini wannan awwaliya ba ta tabbata ba ta tsaya ne a iya wasu gaɓoɓi to wasu na baya sai suka bi suka yi kokarin su ƙara shine cewa ba'adun wasala wasu sun so su ƙara kamar yadda malam ya ambata hadisi musalsal wannan shine bayani game da shi asali kawai shi kaman fad ne kaman cuku ne a cikin ilimin hadisi wato bayan da aka gama tattara hadisai aka kai aka kawo sai kuma ana neman a ƙara wa abin armashi to a cikin irin haka ne aka yi ta bincike akan ilmomi na hadisi musalsal a ga inda suka yi samu irin waɗannan akwai al'imamu muhammad abdulbaki al ayyubi wani malami da ya rayu a zamanna nan kusa yana da littafi almanahirul salsala almanahirul salsala fil ahadisi al-musalsila akwai shi kanshi sahawi mai fathul mughif mai sharhin wannan littafi yana da nashi littafin wanda ya yi shi al-ahadisul musalsila ya kawo guda ɗari waɗanda ya ruwaito shi da kanshi yake da isnadin su musalsal kuma kamar yadda ya faɗa a cikin littafin shi al-fathul mughith cewa wannan littafin bayan ya rubuta shi ya karantar da shi ma ya zauna a majalisi a Al-Qahira ya zauna a majalisi a ƙasar sham a dimashku ya karantar da littafin littafi ne sananne al'imamu zahabi shi ma yana da nashi nashi in ba na manta sunan shi ba shine al'azabu salis fil hadith al-musalsal na na al zahabi kenan shi yayi shi ne akan kawai isnadojin hadisin ar-rahimuna yarhamuhumur rahman dan shi ma hadisin yana daga cikin hadisai da ake cewa musalsilai ne to sai al zahabi ya ta kawo hanyoyin wannan hadisi dan wajen hanyoyi da yawa a cikin wannan juz'i haka ya ambaci ma wasu hanyoyin a cikin littafin shi abin nan al-mu'jamul mukhtass bi shuyukh haka nan subki abdul wahhab ne littafin tabaqatu shafi'iyya zaka ga shi ma a cikin littafin tabaqatu shafi'iyya yana kokarin duk inda yake da hadisi wanda yake musalsal ya ga cewa ya kawo shi daga cikin misalan hadisi musalsal mafi shahara akwai hadisin mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu shine hadisin ya mu'ad inni uhibbuka fala tad'an an taqula dubra kulli salatin allahumma inni a'udhu bika allahumma yani adama in allahu a inni ala zikrika wa shukrika ba da teku wannan hadisi ne tabbatacce a imam Abu dawuda da Nasa'i suka fitar da shi da isnadi tabbatacce zuwa ga shi wannan sabi Mu'adh dan Jabal wanda kuma yake cewa shi ma in yi bo karanta da hadisin sai ya ce wanda yake ba hadisin inni uhibbuka shi ma wannan ya ce inni uhibbuka har zuwa wasu gabobi haka al'imamu Abu nu'aimin al shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi a hilyatul auliya akwai wani hadisi wanda aka ce in ba na manta ba ibn mas'udin ko abdullahi dan umar da yake magana ya ce ai su a zamaninsu kaza ake yi Ah, yana korafin cewa zamanin da suka rayu ya saba da zamanin da zamanin sahabbai bayan shuɗe manzara sallallahu alaihi an samu wata tawaya sai masu riwaya suna yawan cewa rahimallahu fulanan kaifa law ra'a zamanana rahimallahu fulanan kaifa law adraka zamanana kaifa law adraka zamanana to wannan lafazin shi ma yayi tasalsul haka hadisin shabbakal nabi sallallahu alaihi yadai haka yin tashbiki da yake cewa ya ce khalaqallahul arda yawmas sabti sai haka da hannun shi wa shabbaka baina asab'i to wannan tashbikin shi ma ya zo tashbikin ya zo a haka cikin tasalsuli din kamar yadda alhakimin nai saburi ya kawo shi a cikin ma'rifatu ulumul hadith asalin hadithin yana cikin sai muslim ba tare da wani tarsulin ba asalin shi lafiyayyen shi amma wanda za a ce kowane malami shi ma ya rintse hannun shi ko ya saka yatsun hannunsa cikin junansu to shine hakim ya kawo shi haka a kowane hadisi na manzo Allah sallallahu da yake cewa la yajidu la yajidu al-abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi aka ce sun makabadan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala lihiyatihi wa qala amantu bil qadri khairihi wa sharri manzo Allah ya ce babu wanda zai ah, zama ya dandani zakin imani sai ya zan yayi imani da kaddara mai kyanta da maras kyanta sai shi ma ya rike gemun su manzo Allah rike gemun su yace na imani da kaddara alherinta da sharrinta to duk masu ba da riwaya su ma sukan yi haka wannan ma hakim ya kawo shi a cikin ma'rifatu ulumul hadith haka al-imam iraqi a cikin sharhin da yawa wannan littafi nasa at-tafsira haka wasu malamai ban da shi amma asalin hadisin yana cikin sunan tirmidhi daga jabiru dan abdullah ba tare da tasalsuli din ma mu kiyaye asalin hadisin tabbatacce ne akan samu a ah, ah, siffa ta isnadi ta zo da tasalsuli kaman a haddasa na wallahi fulanu sai a ci mashi musalsalin bil kasam kenan na rantsi da Allah wane ya ba mu hadisi ko a wanda ya faɗa sami ito gaba ɗaya ko an gaba ɗaya ko ya zama yana da tasalsuli ga mutanen wani gari ce musalsalin bil kufiyina musalsalin bil hijaziyina musalsalin bil a'imma kamar a ce abin nan bukhari daga ahmad ahmad daga shafi'i shafi'i daga malik malik daga zuhuri zuhuri daga Ibn umar to wannan sai a ce ban musalsalun bil a'imma limami ne babba daga limami babba daga babba daga babba haka haka ko a ce musalsalun bil muhammadiyyin ana samu ce wane ne suna muhammad daga wane ne suna muhammad daga wane ne suna muhammad har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akan samu irin wannan daidaiwa to kamar yadda muka ambata ibnu daqiqin al-eid a cikin al yana cewa daga cikin amfanin musalsal shine ana samun fadila ta al bin nabi sallallahu alaihi wasallama fa'ila ana samun kwaikwayo da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin da ya aikata ya zama kai ma ka kwaikwaye shi kai tsaye sannan kamar yadda muka ce akwai mazidul bab sai daga baya wannan abu ya juye reshe ya birkice da mujiya Ibn nasir ibn dimashqi shi ma ila yau yana da littafi musamman akan musalsal da ya kawo malamai da dama sun kai yin littattafai na tasalsulin hadisai akwai al-imamu abu dawuda ya roto wani hadisi shine hadisin hindu binta utba matar abu sufyana radiyallahu anhu wa anha wanda take cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai'ni ya manzon Allah kamar mu bai'a mana to wannan hadisin ya zo a cikin sunan Abi Dawuda musalsalun birriwati minan nisa ya zo da masu riwaya matiku ne tun daga kan wata mata mai suna Ghibba Ghibba bintu Amrin tace ana ammatiha wadda ita ce ummul hasan kenan an jaddatiha ita kuma tace ana Aisha radiyallahu anha anna hinda binta utba qalat ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'i kaga sisi sisi kici mushi musassalun bin niswa musassalun bi riwati an niswa daga gibtatu bintu amrin ita kuma daga ammatuha wadda ita ce ummul hasan ita kuma daga jaddatiha wadda ba a majita ba cikin isnadi din sai dai haka a mubhami daga aisha radiyallahu anha aka ce ga abin da hindu ta ce akwai shi ibnu Nasiru ne dimashki ya kawo wani musalsali mai ban sha'awa ko mai ban mamaki da ya ambata a cikin littafin shi yake cewa an shi kuma wannan musassan ne bil mu'aqin wanda isnadi ne yake cike da mutane masu kamar kace na kasassu daga yace anil mazkum anil zamini anil mafluji anil asrami anil ajdabi anil asammi anil dariri anil a'mashi anil a'wari anil a'raji anil a'ma wani mutum daga almazkum wanda ke fama da ciwon mura da sassara shi kuma ya ce an zamini daga wani wanda yake da cuta wanda ba ta warkewa a zamini shi ne terminal disease wanda ya riga ya rata ke kawai sai dai a jira lokaci anil mafluji daga mai shanyayyen jiki wanda yake da stroke anil asrami al asram shine wanda yake da haƙoran shi sun zubi shine al asram wanda yake da zurbin haƙora anil ajdabi daga bakarari wanda bai haihuwa anil asammi daga kurma anil bariri daga wanda yake wato mara gani darir wanda ganin shi bai cika ba anil a'amashi daga mai ciwon ido anil a'awari daga mai ido daya shine a'awar anil a'araji daga dan gurgu anil a'ama daga makaho gaba ɗaya mutane ne masu riwaya sai zama kowa ba wai ya zama dole haka ake kiran shi ba amma suna da waɗannan matsalolin sai ya juye isnadin ya mai da su matsalolin su kawai ko mun gani me ko ce daga wani dan wani daga wani dan wani sai duba a shi dukan su kowa na da wata irin nau'i irin wannan cutar sai sai juye isnadin zuwa haka sai yake kiran shi da suna musassalun bil mu'aqib wato wanda yake cike da marasa lafiya eh, duk da waɗannan kaga inda a Najeriya ne duka mabarata ne kawai duka sai dai bara ba za su karatu kuma Allah shi kyauta to kamar da muka faɗa shi a musalsal fadulu ne kawai a cikin ilimi ba asali bane ba lubbul ilmi bane da haka ana kawo shi ne kawai don ƙarawa abin armashi da nuni zuwa ga an gama tattake wuri to da sai kuma a ci gaba da abin da ya samu wallahu ala malam ce an nasi kuwal mansukh wannan su raf'u shari'i السابق من أحكامه بلاحق وهو قم أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا أجمع تركا بان نسق ورأوا دلالة الإجماء لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه shi ma annasik wal mansukh wato hadisi wanda yake ya share da wanda aka share annas lughatan sukan ce shine al-izala ko at-tahwil ko an-naqal al-izala gusar da abu ko at-tahwil canza shi ko an-naqal cire shi daga inda yake dan haka ake cewa naskhul kitab da annaka naqalta ma fihi ila makanin akhar shine nasakh yakan zo kuma da ma'anar kawarwa kamar manan sakh min ayatin ay manu zilu min ayatin a luga haka yake wannan asali ilimi na na na na na al nasikh wal mansukh kamar yadda ibnu kathir yake fada a cikin littafin iktisar ulumul hadith yace wannan laysa min khasa'is ilmin hadith ba ilimin hadisi bane ilimin usulul fiqh an shigo da shi ne cikin ilimin hadisi kawai don ganin bukata amma ba dole sai malamin hadisi ya san nasik da mansukh ba ita ce muhimmansa ba muhimmansa sanin ingantacce da mai rauni sai kyale ya usul suke jinsi ta yin wannan amma babu laifi don ya dan taba ya dan san wani abu sai dai babu shakka akan lallai ba ilimin musalul hadisi ba ne wannan Don bai da alaka da inganci ko rashin inganci wan Abin abinda ake cewa annas raf'u shari'i as-sabiqa min ahkami ash-shari' wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ishara zuwa gare shi kamar da ƴan usul fiqi suke samu shi wannan laqabi ya kawar da wani hukunci wanda ya gabata min ahkamihi daga cikin hukuncen hukuncensa bila hikin amma ya gurbinsa da wani wanda ya zo daga baya to wanda ya zo daga bayan shine nasikh wanda ya zo can farko shine mansukh ba za a tafi zuwa ga itibarin su nasikh da mansukh ba sai in an bi wasu matakai na an rasa yadda za a haɗa su ba wai kawai mujarradin wannan ya faru a badar wannan kuma ya faru a makka kafin hijira sai a ce to na badar ɗin ya soke na makka ba haka ba sai in an kasa haɗa su su zama dukkaninsu muhkamai don a yi aiki da su gaba ɗaya kamar yadda suke faɗa cewa a imalun nasai ne aula min ihimali a hadihima aiki da hadisai guda biyu ya fi kyau fiye da a watsi da ɗayansu idan wannan ya gagara to shine za a tafi zuwa ga neman tarihi idan an samu wanda yake nuni zuwa ga ɗaya ya zo daga baya ɗaya ya zo daga farko to shine za a fara tunanin ko dai wannan na biyun ya soke wancan ina aka samu wannan to sai a ce sun zama annasikh wal mansukh Ya yace wahwa shi wannan ilimin kaminu kaminun ai haƙiƙun hariyun an yi utana bihi ya cancanta a bashi muhimmanci domin ba a bashi muhimmanci ba za a dinga samun tatabarza ana ba da hukunce-hukunce da abin da ba shi ne kuma addini yake a kai ba sai na ali aka shi ya taɓa ganin wani a kufa yana yin wa'azi ƙasun sai ce mashi kasan nasir da manso ya ce ya ce tufa innaka halikun wa muhulikun to lalle kai halakakke ne kuma za ka halakar da mutane babu shakka duk malami da zai ba da fatwa ko zai karantar ko zai darasi a cikin addinin musulunci musamman qur'ani da hadisi yana buƙatar ya san menene annasi wal yana da buƙata ya zuwa ga haka wa kana shafi'i za ilmi al-imam muhammad ibn idrisa ash-shafi'i rahmatullahi alayhi malai ya kasance za ilmi ma'abucin ilimi ne na usul na nasir wa mansur babu shakka ana ziga shafi'i wajen sanin annasir wal mansur har ma malamai a ƙasar misra waɗanda ya je zauna da su suna faɗa da kansu suna cewa lam nakun na'riful muhkama wal mansukha hatta ja a shafi kuma musamman hadisi ne yake aiki da shi ko aka bar shi ba sai da shafi ya zo imam ahmad ibn hanbal shi ma ya mishi shaida akan haka da haka zaka ga ana jinjina mishi shi kuma yanzu wannan malamin tun da ba shafi'i ne shi sai maza ya ambace shi cewa nasu ne ya iya ku Allah ya gafarta musu gaba daya babu shakka shafi'i kamar yadda sahawu yake faɗa a shirin yake cewa fakhada tayyarahu wa kashafa asrarahu wastanbata ma'anihi wastakhraja daqiqahu wastaftaha babahu wa rattaba abwabahu yace shafi'i ya shiga ya fita wajen sanin tayya duk wani lungu ya bayyana asirorin da ke cikin nasu firmansu ya yi istinbatsin ma'anonin shi ya fitar da a dafinahu abin da yake ɓoyayye wasu taftaha babu ya buɗe wa mutane ƙofa wa rattaba abuwa ba sannan ya tsatsara abin nan fasulla da ake bincike a cikin annasu masu babu shakka shafi ya goge akan wannan amma abin mamaki kuma shine bai yi littafi na musamman a kai ba wanda ya sami suna nasu walmansu sai dai a cikin sauran tafan shi musamman al'ummu da ire-iren su ne za ka samu maganganu a kai amma bai ware littafi ya ce ga kitabun nasu walmansu kama yadda wasu suka yi ba Allah ya gafarta mashi da shi da sauran malamai ma bi nasu shari ana iya gane annas bi shari shi annabi din alaihi salatu wasalam shi da kansa ya faɗa ya ce kaza da na faɗa na soke shi kuntu na haitukum an ziyaratul kuburi fazuruha kamar da muslim ya ruwaito da na hana ku ziyarar kabari yanzu kuna iya ziyarta kaga wannan nassi ne da kanshi na hana ku da ku dinga aje naman layya har fiye da kwana uku yanzu ku aji kamar da muwaqqi yake a cikin muwadda ta Imam Malik ire-iren wannan suna nan da yawa annabi ya ce da ayi kaza da na ce ayi kaza amma yanzu ayi kaza to wannan shine an samu nasikh da mansukh kai tsaye ta hanyar nasi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au urifa tarihu ko kuma a san tarihin abin da ya faru a tarih anan shine a san wanne ne ya fara zuwa wanne ne daga baya au sahibin ko kuma sahabi ya faɗa sahabi ya ce da kaza ake yi an kasance ana cewa mu kaza wancan nasi lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kasa da shi shine sahabi ya ce da kaza muke yi sai kuma muka zo muka daina muka fara yin kaza da kaza muke yi sai muka zo aka ce mu dinga yin kaza wannan kamar da sahabi sahabi suke ba da labari cewa da ana kallon baitul maqdis a kuma ana kallon ka'aba kaga an yi nasfin baitul maqdis an kawo ka'aba kenan wajen a bin nan alƙibla ko kuma kamar yadda sahabbai suka ba da labarin cewa da an halasta musu mutu'a daga baya aka zo aka haramta wannan ma yana daga cikin au sahibin au tare tariku ko a gane shi wannan matsala ta hanyar sanin labarin da ya fara faruwa da kuma meye na biyu kaman wani hadisi mashhuri da ake buga wannan misali da shi cewa kana akhirul amrayn min rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar da yake akwai magana akan wannan mas'ala mai tsayi a cikin muqawwalatu na littafai al-imamu abu dawuda da ya rawaito shi da kanshi yake cewa wannan wani abu ne da ya faru a wuri guda dan kaga ana buga misali da shi da sunan cewa al'amarin da ya faru guda biyu na ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba sai an yi alola ba ba sai an sake alola ba idan ka ci abin da wuta ta taba shi cin wani abu bai kare alola amma saboda wara da a farkon musulunci sai ake yin alola ɗin. daga baya aka dina haka disa yake nuna wago haka yake nuna to ba haka wani ba haka wani abinda ya faru shi ne in ka je ka duba Abu Dawud akwai wani hadisi da yabo mai fadi cewa wata rana manzala sallallahu alaihi an kawo mishi a karfata akuya yana ciga da wuka yana ci yana cikin ci sai aka kira sallar azhar sai ya tashi ya wurgar da wukan yayi alula yayi sallah Ya ya ci gaba da cin nama sai lokacin la'asar yayi sai ya tashi sai bai yi alula ba to shine kana akhirul amrayni abin da ya faru guda biyu a rana ɗaya kuma gani ba wai ba wai kana akhir bi ma'ana umarninsa ba bi ma'ana qissati kana akhirul amrayn ay akhirul qissa wannan abin da ya faru a rana guda annabi yayi duk da yake hukuncin haka yake game da cewa ba sai an yi Allah ba amma wannan hadisin wannan bayanin da ake bayarwa akan shi kuskure Allah sa kun gane baya nuni zuwa ga nasa ɗin da aka yi amma dama can asali haka hukuncin yake shine idan mutum yana da alula idan ya ci wani abu to in yana son ya cika abin da ake nema sai ya kurkure bakin shi sawa'un wannan abin wuta ta taba shi ko ba su taba shi ba idan ya kurkure ya kyauta in bai kurkure ba albashi tana nan daga cikin fa'idar da malamai suka ce misa ake cewa a kurkure game da abu suleiman al-khattabi yake fada saboda ya ce karkace kana sallah ya zama a wani abu a cikin bakinka kana yi kana kana ɗan haka da harshenka ko kana ɗan sakace da sauransa haka amma ka zan kurkure to sai ka zauna lafiya sai zama akwai cikakkiyar natsuwa yana daga cikin fa'ida to abin da ya faru shine sai wasu ka ce a ai saboda an faɗi illar cewa abinda wuta ta canza idan wuta ta canza abu to yanzu ya tashi daga mai tsarki za ka in ka taɓa shi sai kawo sai kan haka alura ce to wannan magana taku mai girma ce kamar yadda alƙurtubi abul abbas ya musu raddi cewa me kuke gani game da yin alula da yin wanka na tsarki da ruwan zafi ya halasta ku to me ke juya shi ya zafi wuta amma kuma shi asalin tsarkin ma da shi yake ko in ya zama za a yi tsarki shi kan shi tsarkin za a yi shi da abin da ma gayyara tunaru kuma babu aula an an ci wani abu wanda gayyara tunaru a shi tsarkin bai lalace ba kaga ya ci kuku ya su gaba daya a cikin wajen wannan ta hankali ko so al-muhim dai shine wannan hadisin laisa misalan salihan mun gane limarifatu tarikh bin nisbati lin nasakh laysa misalan salihan in kaje Abu Dawud sai da ya ambata haza hadha mukhtasarun min sabiki wannan hadisin an takaita shi ne arwaito ne da ma'ana na wancan abin da ya faru na cin naman amma za ka duk littattafan musalawal hadith da usul fiqi ya shahara ana ambatan shi a matsayin cewa dalili ne akan misali ne akan nasku wanda ake an san tarihinsa cewa a hadisi ɗaya ambacewa ga na farko ga na ƙarshe haka akwai hadisin alma'u min alma kissar kissar wato yin alola yin wanka alma'u alma wanda muslim ne rutu cewa ana yin wanka idan an fitar da ruwa ana amfani da ruwa ne in an fitar da ruwa wannan shine farko kamar yadda wasu malamai suke gani shine farko a cikin al'amari a lokacin wataƙila saboda akwai ƙarancin ruwa ɗin ana fama da ƙuncin ruwa da haka idan mutum bai yi inzalin maniyi a wurin tarawa da iyalinsa ba to wanka bai hau kansa ba sai ya wanke iyaka al'auransa, ita ma haka daga baya manzala sallallahu alaihi ya zo ya magana akan cewa duk wanda yayi kwanta da matarsa to yayi alola yayi wanka a to ko wani hadisi tsaka-tsakin waɗannan shi ne wani hadisi da Manzala su sallallahu ya je gidan itibanu ɗan Malik na yana cikin buhari da ya ce a kira Suwa na da suwane sai aka kira wani mutum sai ya zo yana cikin sauri ruwa na zuba a kan shi sai manzo Allah ya ce cewa na ajjalnar rajula hala mun yi ma mutumin nan gaggawa ne an taso shi daga kan matarsa da ya riga ya kai ga bukatarsa yake kware ya manzo Allah sai manzo Allah yake ci mishi daga yanzu idan idza ujilta aw ujhifta idan aka yi maka irin wannan gaggawa aka taso da kai baka biya bukatarka ka zubar da mani ba aw ujhifta ko kuma kai kamfa ka kasa zubar da mani yace to fagsil ma massaha hannun farjika sai ka wanke iya abin da ya taba al'aurata daga jikinka ka ganin kuma umarni ne Manzara su wasu mai kai tsaye za ka ce wasu suke ganin har yanzu akwai wannan matsayin cewa har yanzu ba dole ba ne sai ka yi wanka idan ba kai namiji ba sai wannan fata wata zama ta shahara ta yaɗu a cikin musamman ansaru a zamanin manzala su wasu har yarasu suna yin haka har zamanin umar ɗan khattab radiyallahu anhu aka samu zaid ibn thabit babban malami din nan daga cikin malaman qur'ani da sunna yana ba da fatawa akan haka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi aka zo ga wa Umar dukkan Bukhari ya rawaito kisoshin ina hada mana su ne dan labarin kawai fito ya goye ya ba fatawa akan cewa in an yi jima'i ba aimani ba babu wanka wanke al'aura ne kawai aka ji aga Umar Umar yace aje a kira shi Umar yake ce mishi ya kai wanda yake zalunta shi kai yanzu nan har a balagar dukkan waqaha wato taurin idan ka hayya kai taurin kanka hayya kai ka zo kana bada fatawa a masallacin manzo Allah da sabanin sunnar shi yace me ne ya umar shi ba kai ka ce kana cewa ka babu yace i eh wasu mutane ne haddathani bi zalika rijalun min umumati wasu baffanu ne suka ga mu annabi yace suwa sai aka yi sa'a akwai wani yana zaune haddashi shi gawa ne ce hadda kai ce ni ma har da naji da aka bincika sai ga ashe wannan ra'ayin duka ya yafi sosai a cikin mutanen Madina Ansaru duk haka suke ba da fatawarsu sai sai na Umar yasa aka tara su gaba daya ya musu wa'azi ya ja musu kunne yake kai ya ƙara jin wani ya sake yin wannan domin annabi ya canza wannan fatawar da cewa idza jalasa fi shu'abi al-arba wajahadaha faqad wajaba al-ghusl anzala aw lam yunzil kamar da tabbata cikin Bukhari da Sunan ta Abu Dawud don haka sai zama wannan shine wato abinda aka ya zama na ƙarshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan shi ta hanya an san tarihin cewa wancan ne da farko amma su kuma suna ganin a'a wancan na wanda bai samu ruwa wadatacce bane wanda kuma zai wanka na wanda ya samu ruwa wadatacce in ka samu ruwa wadatacce kai in baka samu ba kana iya haƙura da tsarki a lokacin da ya zama ba maniyi ka fitar ba amma dai magana mafi tabbata shine cewa lalle wanka ne abin da yake akan duk wanda ya tara da iyalinsa ko ya yi maniyi ko bai yi ba don mai shi wankan yana ba ne akan tarawa ɗin ko kuma fitar maniyi malaman malikiya suna cewa fitar maniyi tare da sha'awa amma ibn hazmin ya musu raddi a cikin muhalla cewa waye ya ce musu tare da sha'awa ina aka ce haka a ina aka ce haka sai su ce wani an maka duka ko ka hau doki ko ka sha wahala sannan mani ya fita babu wanka yace ce za a ce fitsari saboda dukan ka akai sannan kai shi za a ce ba za ka ba za ka ba in duka aka ma aka ma duka sai duka ya sa kai fitsari ko kashi sai a ce tun da wahala ka fita shi babu tsarki sun <laughs> bin azumin kenan a san ba ruwan shi ya ce ba su da wani dalili ba su da wani dalili wallahu alam can ta matse musu tsakankaninsu au ujmi'a tarkan ko kuma aka haɗu akan barin abun shi ne kamar wannan daga baya aka yi ijimai akan barin aiki da hadisin almaku min alma tun daga lokacin da umar dan khattab radiyallahu anhu yayi wannan magana sai kowa ya ga baki shi domin umar in ya ga dama sai ya hana ka fatawa akwai waɗanda ya sa aka dawo da su madina a rayuwar shi irin su abu darda irin ibnu mas'udin ya ce kar ya sake jin labarin sun yi fatawa har umar ya mutu ba su sake yin fatawa ba ya ce hadisansu sun yawa ce ina suka samu waɗannan hadisan umar ya kasa comprehending ina suka samu hadisan kuma hadisi ne tabbatattu to da ka sai kowa ya kame bakin shi haka kamar sahabi abdullahi dan abbas wanda kaga kuma na hannun daman umar ne amma yana da wata fatawa wadda baya fadanta har sai da umar ya bar duniya ita ce akan mut'a auren mut'a fatawa shi kenan abin da ya da shi kenan amma bai taba ba da fatawa nan umar yana rayuwa daga baya aka ji shi yana faɗanta daga baya kuma can ya zo ya bari bayan da ya gamsu amma kaga har zaman abdullahi dan zubar yana sarki a makka sai da abdullahi ya mai kashedi cewa wallahi tallahi sai ya mai sai ya mai haddin haddin zanen ya saki jin labarin ya bada fatawar mota a nan cewa la sai ya mashi haddin zanen sai ya sa an jefe shi amma kuma shi fata wanda ya gamsu ne take ne kaga ita ma kuma mansukhiya ce amma shi yana ganin a'a akwai dama akwai yiwuwar haka au bana a kan bana naskun idan aka yi ijma'i akan a bar aiki da wannan hadisi bana naskun to naskin shi ya bayyana an goge shi ne zaka ga zai ja sahabbai su ijma'i akan barin aiki da shi wara'au dilalatal ijma'i lan naskha suka ce idan aka yi a kai to ba hujja bane akan nasku ba shi ijma'in ne hujja ba ijma'in yana nuni zuwa ga akwai dalilin da ya sa aka ba aiki da shi wato ba shi ijma'in ne zai soke hadisin ba amma ijma'in yana bayyana mana cewa akwai hadisin da ya soke shi yanzu kamar wannan na alma'u min al-ma'din ka kafin ijma'in akwai wancan idza hada hada hada shine asalin dalilin naska amma ijma'in ya zo dan ya bayyana lalle wannan dalilin ya soke yace ce qatl fi rabi'atin bi kama hadisin wato kashe mutumin da ya sha giya a karo na hudu hadisin da limamu Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar daga sahabi Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu cewa manzala sallallahu ya ce wanda ya sha giya karo na farko fajliduhu in ya sha na biyu fajliduhu thaniya in ya sha na uku fajliduhu fi thalitha in ya sha na hudu faqtuluhu ku kashe shi yana cikin bulugun maram ko wannan hadisin ba a aiki da wannan gaba ta karshe cewa bari a kashe wanda ya sha giya a karo na hudu in ya sha giya a karo na hudu malamai abin da suka fahimta za a kare mishi bulala kamar ka ce wancan umarni da kisan wato kawai zaddaru jan kunne ne ba a taba jin wani alkali ko wani sarki ya sa an yi aiki da wannan a matsayin haddi ba al-imamu ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi malamin nan mai yawan rubuce rubuce yana da littafi ilamul alim yace ilamul alim ba'da rusukhi bi ma'rifati an-nasikh wal mansukh min hadithi haka yasa mutafin suna bi ma'rifati nasikh al-hadith wa mansukh ilamul alim ba'da rusukhi bi ma'rifati nasikh al wa mansukhi koya wa malami wanda sai kafarka ta dira tukuna amma za ku wannan ilimin advanced ilimi ne cewa ga hadisi nasikhi ga mansukhi baya ga shi akwai littafai mabambanta wannan shine irin na can farko farko akwai mabambanta da yawa akwai alimamul imamu al-hazim al fi nasikhi wal mansukh min al littafin al na alimamul al-imamu al fi nasikhi fi ma'arifatin nasikhi wal mansukhi min al athar waɗannan suna daga cikin littattafai waɗanda malamai na da suka rubuta domin sanin nasikh wal mansukh kamar yadda muka ambata tun farko mas'alar an-nasikh wal mansukh ta fi shafan littattafai ne na ko fannin karatu ne na abin nan a usulin fiqh malaman usul fiqi wanda suke magana akan fatwa da bayar da maganganu na fiqhu to su suka fi damuwa da masailu wanda suke da alaka da sanin annasikh wal mansukh amma malamin hadisi bai cewa shi ma ya wadatu da shi to ballantana kuma malamin tafsiri wanda a cikin alkur'ani akwai yawaitar samun hukunce-hukunce ire-iren waɗannan waɗanda wani hukuncin ya shafa wani wata ayat ta zo wata aya ta shafe ta kuma ba dole ka ga dilalar haka karara a ciki ba idan malami da ke fassara alkur'ani bai san wannan ba to zai fara tunanin ko akwai karo tsakankanin wasu ayoyi wata aya ta ce iddan mata shekara in an musu miji ya mutu wata aya kuma ta ce wata hudu da kwana goma wata aya ta ce a yi kaza wata aya ta ce kar a yaƙi kafirai a lokaci kaza wata kuma ta ce a yaƙe su wata aya ta zo ga sunan akwai su da yawa ire-iren waɗannan alkur'ani da haka malamin tafsiri lallai ilaihi wajibi ne ya zama ya san nasikul qur'an wa mansukh wata aya ce ta sauka ta goge wacce wacce ce ɗan maka wacce ce ɗan madina wacce ce hukuncinta ya zo ne domin ya share fage ga wani hukuncin ba a aiko da hukuncin dama tun asali don a ci gaba da aiki da shi ba kama abin da ya faru gaba da matsalar haramta giya an bi matakai wajen ambatanta tun daga ambatanta cewa tana da manafi'u tana da tattafizuna eh, sukaran ko da kuma ambatanta cewa tana da fitintunu da yawa da amfanoni da kuma cewa kar a sha lokacin sallah da kuma ƙarshe aka ce innamal khamr aka hana ga baki da sai da aka bi matakai uku ko hudu gwargwaron da malamai suke lissafawa kafin a haramta ta waɗannan hukunce hukunce da suka zo kafin a kai ga innamal khamr dukan su muqaddimat kuma gane muqaddimati ne kafin dama qur'ani na nufin ya tike zuwa ga haka su kansu larabawa sun fahimci haka shi sa baban Anas yace shi ba zai musulunta ba dan ya ga take-taken wannan addinin za a kai ga haramta giya shi kuma kada Allah ya ba shi damar rayuwa inda za a ce giya ba a shanta a shahidi ne sun fahimto cewa waɗannan matakan na hanawa ne shi san da aka ce kar a sha lokacin sallah za ta ƙarbo salata wa antum kara tun daga nan wasu suka daina sha gaba ɗaya wato ba su jira umarni ne duka ba sai suka daina sha gabaki ɗaya to akwai irin waɗannan muƙaddimat haka game da jihadi cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri daga baya aka zo aka ce Allah zai ba ku dama uzain ladina yuqatiluna bi annahum zulimu daga baya aka zo aka ce idan an kawo muku idan an yaƙe ku kurama daga baya aka ce qatil na kafa to shi ma wannan muqaddimat ne kafin a kai ga iya kai ga ƙarshen hukuncin da musulunci yake nufata zuwa gare shi duk dai akwai ire-iren waɗannan matsaloli suna nan birjik a cikin littattafai da mabahit na musamman usulul fiqh din kamar da muka ambata su ma kuma malaman hadisi sukan dan taba shi haka kamar yadda zaka ga a usulul fiqh ana kawo babuka yan kadan akan sanin hadisi wanda zai inganta ma'rifatul akhbar da suke ce mishi ko sukan dan kawo shi kaɗan to haka shi ma wannan shine su ma suka dan ara yadda waɗancan din suka ara za mu saurara a sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam فضل Thank you.